Rahoton binciken Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa Afirka na fitar da kashi biyu zuwa uku cikin ɗari ne kawai na hayaƙin carbon da ake fitarwa a duniya, amma Afirka ce ke samun ƙaruwar zafin rana na kusan ɗigo bakwai na ma'aunin Celsius fiye da yawancin nahiyoyin tare da hasashen cewa yanayin zafi zai ƙaru, za a samu ƙaruwar fari da kuma ambaliyar ruwa. Hasken rana yana taimakawa wajen rage yawan iskar carbon da sauran iskar gas da ake fitarwa zuwa sararin samaniya zai iya maye gurbin kusan kashe 80 cikin 100 na makamashin da ake bukata tsohon sarkin kano sanusi lamido sanusi na biyu ɗaya daga cikin jakadun majalisar ɗinkin duniya na muradun ci gaba mai ɗorewa a hira da 'yan jaridu da ya a nan birnin accra ya yi kira ga kasashe masu arzikin masana'antu da su tallafa wa kasashen afirka da kuɗaɗe don faɗaɗa ayyukan ba da wutar lantarki ta hasken rana na farko dai kamar yadda aka sani yawancin illar da aka yi wa yanayi ba daga afirka take ba kasashen duniya su america su china su ingila dukkaninsu su ne masu harkar coal su ne masu harkar fossil fuels su ne waɗanda saboda ci gabansu suka gurɓata muhalli kuma mu afirka mu ne za mu sha wahalar abin saboda ba mu shirya wajen kare kanmu ba ba kokari yanzu kamar misali eh, yadda muke da rana a Afirka idan da gaske ake ya kamata a kawo shigo da kuɗi yadda za a gina harkar lantarki ta amfanin sola kasashen mu na Afirka ba mu da masaniyar ba mu da kuma kuɗin da za mu yi a saboda haka maimakon a ce mana wa'azi a zo a gina yadda za a samu lantarki Afirka amma ta hanyar sola eh, ba tare da an tsaya ana amfani da fossil fuels ba sarki Sanusi na biyu ya jaddada cewa magance matsalar sauyin yanayi na tafiya ne da kare al'umma da tattalin arzikin ƙasa kuma ƙasashen da suka fi kawo illa ga yanayi su ba da tallafin kuɗi wajen ba da makamashin hasken rana. Yana da muhimmanci mai zancen kare muhalli da kare bishiyoyi da kare daji da sauransu yana kuma da muhimmanci mu kare rayuwar al'umma. Ba zai yiwu saboda gudun misali harkar climate change a ce ba za a kawo lantarki kasa idan babu lantarki babu masana'anta ba lantarki babu ci gaban tattalin arzikin kasa inda akwai hanyar da za a ba mu ta hanyar iska ko ta hanyar rana da za mu yi mai amfani da shi a sani kuma su ƙasashen da suka fi kawo lalacewa gurɓacewar muhalli ya zama sun zuba dukiya a wajen taimakawa wajen wannan wannan tafiya ta kare muhalli. Muhammad Jafaru dan kwabiya mataimakin daraktan bincike na cibiyar canjin yanayi da tsaron abinci ya jaddada muhimmancin makamashin hasken rana. In ana bidan a samu makamashi wanda take sarrafa eh, hasken rana yana ciki in kamar na biyu sannan in mun dubi a nan kasashenmu na yammacin Afirka ko in ce Afirka baki daya. Eh, Allah ya yi mana wannan baiwa na yawan rana ya sa abu kawai da ake nema a yi amfani da makamashi na eh, rana ko hasken rana bai kai irin kudajen da ake nema a yi amfani da makamashi na eh, man fetur ko na gas zuba hannun jari a makamashin hasken rana a afirka baya ga samar da tushen makamashi mai dorewa da zai yi zai taimaka ga tattalin arziki zai samar da ayyukan yi zai inganta samar da wutar lantarki zai ƙara haɓaka tattalin arziki wanda zai haifar da kyakkyawar makoma da wadata ga nahiyar afirka idris abdullabago sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana